الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانر السبر watan ramadan yana da kwana 26,442 hijiriya kuma yau takwas ga watan biyar shekara ta 2021 miladiya yau Allah ya kawo mu darasi na ƙarshe a wannan zango a wannan masallaci na fcda da ke area 11 a garki birnin tarayyar najeriya abuja domin karkare karatu da kuma rufe wannan tasiri na wannan wata mai albarka na azumi wanda idan ba a manta ba muna nan a aya ta 117 a cikin suratul tauba laqad taballahu Allahu 'alan nabiy تاب إيه، لقد تاب لقد تاب الله على النبي والمؤمنين barakallahu fik to mun ji wannan aya ta sauka akan as-salasatil ladina khulifu sune ka'ab ibn malik hilal ibn umayya murara ibn rabi' to ka'ab ibn malik yana ba mu labarin yadda abin ya kasance cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya sanar karar cewa zai fita tabuk kuma sahabbai sun yi shirin tafiya to amma shi a shekarar yana da halin tafiya yana da ababen hawa har biyu kuma yana da ƙarfi da lafiya amma sai dinga cewa zai shirya zai shirya har sahabbai suka yi shirin su suka fita ƙarshe dai wal muslimuna ma'ahu fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu mazala sama ya fita tare da musulmi in ji ka'ab ya ce walam aqdi shay min jihazi shay'an ni dai ban shirya ba ba wani shiri da nayi thumma gadawtu faraja'tu walam aqdi shay'an falam yazal dalika yatamada bi hatta asra'u wa tafarat al-ghazw har sai da suka tafi yaki yakan kama tafiya yaki kenan yakan kama fa an arsahila fa udrikahum fa ya laiti fa ya fa'al shi wallahi na so in bi ya kai tuna ina ma dai da na bi amma ban samu damar bi su ban samu damar bin su ba ثم لم يقدر ذلك لي فقتقت إذ إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق yace har sai da suka tafi Allah bai kaddara na fita ba abin da yake ƙara bakanta min rai in na fito bayan fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da inda na kewaya ko zan ga wani wanda muka yi iri ɗaya da shi to ba mutumin da nake cika idona da shi sai mutumin da dama kowa ya san munafiki ne ba zai fita yaƙi ba ma'ana a cikin wa'anda ba munafikai ba ni kaɗai nake gani duk ragowar dama kai ka san ba fita yaƙi za su yi a nan akwai alamar imani a cikin zuciyar duk mutumin da ya tsinci kansa a yanayi na saƙo kuma ya ji zuciyarsa ta ƙuntata baya jin daɗi wannan alama ce ta cewa allah zai iya masa gamdakatar da tuba kuma alama ce ta cewa Allah ya karɓi tu in ya tuba Allah zai karɓi tubansa amma idan mutum yana tare da ashararai ana ashararanci kuma ya ji daɗi yake ji hankalinsa a kwance shi irinsu ma ya fi bai cika san ma ya ga mutanen da za su iya hana shi ko kuma ba sa kan tafarkin ba to wannan ya ji wa kansa tsoro gaskiya kun ga anan yake cewa yana bakanta min rai na fito idza kharajtu ba'da rasulullah sama an yuhzinuni anni la ara uswatan bana ganin wani iri na wanda ya kwaikwayo na illa rajulan maghmusan alayhi fi kuma wannan yana nuna mana ashe duk an san munafikai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi duk wanda za su iya musulunci banna an san su aw rajulan mimman azara Allah min ad-du'afa in ko ba munafiki bane to yana cikin wanda kai ka san ko gurgu ne ko makaho ne ko dai yana cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su izinin su zauna walam yazkurni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta balagha tabu kuma ikon Allah tunda aka bar Madina har sai da aka kai tabu buka za Allah bai tambaye ina nake ba faqala sai ce wa huwa jalisun fil qaumi bi tabu bayan an isa tabuka kun san ba ayyakin ba arnan sun ji tsoro sun gudu to manzala sama lokacin ya yada zango a farfajiyar da za a yi dagar da aran gama to yana zaune sai manzan Allah sallama ya ce ma fa'ala ka abu bin malik a'a me ya samu ka abu bin malik ne ban gan shi ba saboda manzala sallallahu alaihi sallama misali ne shi na shugaba nagari kuma mai kwakwalwa yana ɗaya daga cikin qualities na shugabanci shugaba ya zanto yana da hattara da kulawa ba a san a samu shugaba lusari ko sakarai ko shawaraki wanda sai abu ya gudana ma bai ma sani ba wannan kuskure ne a shugabanci kuma in ya zama shugaba ya cika komai sai wannan sai kawai matsalarsa to wannan kaɗai ya isa ya disqualifying ɗinsa in dai za a akwai wanda ya fi shi cika wannan ah, wannan abin nan wannan sifa to manzo Allah yana zaune tun daga tafiya ta buk yana ta tuttuno abubuwa ya tuno wannan ya tuno wannan har sai da aka zo kan ka'ab mazala yana jiya sai ta a ban ga ka'ab ibn malik me ya same shi ma fa'ala ka'ab ibn malik kuma anan ana nuna maka in kana shugaba ko da a ranka ka isa zuwa ga sakamako abinda ake cewa conclusion cewa wane yayi ba daidai ba to idan kana so ka kaddamar da abin zuwa ga mabiyanka to ka kaddamar da shi a ta tambaya ka gana maza Allah sallama ai tunda aka taho in ka abu yana nan maza Allah zai gane saboda ya san motsin kowa gashi dai mutanen da yawa amma duk wani wanda yake ta ya kwana ya tashi da maza Allah sallama maza Allah ya san motsin sa kuma ya san mu'amalar da yake yi da shi zai iya cewa ka abu bai zo ba amma sai maza Allah ya fara tambaya ma fa'ala ka abu ibnu malik saboda ta yiwu ko akwai wani uzurin da shi da iso zuwa ga manzo Allah ba tunda watakila ya biyo ta wani office din kafin ya iso zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jama'a game da Ka'ab ibn Malik me ya faru ne ma fa'ala Ka'ab ibn Malik sai wani mutum daga cikin Banu Salima yace ya Rasulullahi habasahu burdahu wan nazaru fi itfaihi wallahi ya Rasulullahi ka san ana sanyi shi kuma yana da wayansu gwado wasu barguna guda biyu yana jin daɗinsu wannan bargunan su suka hana shi tahowa da kuma kallon matarsa ɗaya a dama ɗaya a hagu ma'ana dai ba wani abu na uzurin da za a iya karɓa wanda ya hana shi zuwa sai mu'azu bin jabal wanda shi mu'azu bin jabal daga kabila ɗaya daga waje ɗaya suke da ka'ab bin malik wannan ko ba ɗan ɓangaren su bane ai ko sai mu'azu bin jabal ya ce bi isa ma kulta amma dai kai can abin da ka faɗa tir da abin da ka faɗa ya zaka yi dan uwanka wannan muguwar shaidar wallahi ya rasulallahi ma alimna alaihi illa khaira na rantse da Allah ya rasulallahi ba wani abu da muka sani game da ka'ab sai alheri fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi kawai kawaici bai ce komai ba to anan shi ma zamu samu fa'ida shugaba idan aka yi sabani a gabansa ya zanto subject matter din da aka yi saɓani a kai din a bayyane yake cewa akwai gaskiya akwai ƙarya ko kuma akwai daidai akwai kuskure sai ya zanto wanda ya kuskuren ya karɓi daidan a wurin wanda ya daidan to baya buƙatar sai shugaba ya ɓata lokacinsa wajen sake wanda ya kuskuren ɓata ko kuma idan abu ya zanto babu wani babu wata alama ko shaida wacce kowa zai iya yadda da ita cewa ita ce daidai ba a samu wani unanimous point ba da za a haɗu akan cewa daidai ne to sai wannan ya gaba wannan ya dama a matsayinka na jagora ya ishe ka kawai ka saurara ka ji sai kuma kai tunanin yadda za ka yanke hukunci ba sai ka ɓata lokaci kana ta analysis ba kun ga alama zalasa ma fasaka ta kawai shiru ya sallallahu alaihi wa sallam sannan a ciki kuma akwai idan mutum ya taka tudun laifi kuma sai aka zo lokacin da ake buƙatar shaida a kansa sai wani ya amfani da wannan hujjar ya ɗora masa laifi to bai yi gibarsa ba asali haramun ne ka ambaci laifin mutum ko da yana da laifin in ka yaka kayi giba to amma idan a daidai lokacin da ake buƙatar shaida ne akwai ana buƙatar testimony ana buƙatar aji a me status ɗin wannan mutumin kai kuma sai ka yi amfani da wani fakta wani dalili ko sababi na kusa sai ka fassara shi da wannan sababin to ba a cewa ka yi giba kuma ba a kuma idan mai abin daga baya ya kubuta to kuma baya halatta gare shi ya ce zai zo ya kama ka da laifi misali mutum ne suka samu matsala da shi da matarsa ko kuma ya zo neman aure sai aka zo aka same ka kai za ka yi hukunci game da addininsa sai kai amfani da wani dalili na kusa wanda da wannan dalilin za a iya fassara shi da wani mugun abu sai ka to gaskiya ban sani ba amma dai na san ina tsoron kar ya zama yana da kaza saboda yana da kaza sai aka je aka karasa bincike sai aka gano cewa wannan abun babu shi sai ya ji labarin cewa kai ka ba da wannan dalilin in yana da imani ya kamata kawai ya gane la'alla shine ya dora kansa a wurin da za a iya zargin sa sai kuma ya guji zargin domin a tserar da mutuncin mutane saboda babu abin da yake da daraja irin mutunci baya halatta ga wani kawai zo ya taba mutuncin mutane haka nan kawai ya dinga wa mutane hukunci ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka aiko shi gare mu ba bai yi haka ba kuma ya ce ba aiko shi a haka ba zo ya tararraba wa mutane title munanan title yace wani ba shi da kaza wani ba shi da kaza to anan kuma a ciki akwai ka kara naka in kasancewa ka san shi da alkhairi kun ga abinda mu'az yake wallahi ma alimna minhu illa khaira mu dai ma alimna alaihi illa khaira iya abinda muka sani alheri ne dan haka tunda kaga baka ganshi ba akwai wani uzuri sai manzo Allah sama ya shiru fa bainama huwa ala zalika ra'a rajulan mubyaddan yazulu bihi as-sarabu ana ka haka sai manzo Allah ya hango daga nesa ga alamar kawalweniya nan tana tafa da wani mutum farin mutum sai manzo Allah sallama ya juya yana hango duhun mutumin sai sai kun kai sama wannan mutumin ya zama abu kai sama shi ma abu kai sama yana cikin wanda ba su zo ba ko manzo Allah sallama ya duba bai gan shi ba amma la'alla manzo Allah sallama ya san alherin mutumin nan kuma yana fatan in Allah yadda ba zai ki zuwa ba ka ko kai ne misali kai ne ka zo waje sai ka tarar da ana rabon alkhairi sai ka ga ka gawa na ba kuma ka san ya saba zuwa wajen nan koyaushe sai a ce Allah ya kawo shi da ka hango duhun mutum sai ka ce insha Allah shi ne ko to mu za sama sai ce kun aba khaisama fa idza huwa abu khaisamatul ansari sai ku ga maka shi ashe abu khaisama ne wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahu al munafiqun shi abu khaisama wani abu ne ya rike shi lokacin da aka yi shelar cewa a zo a taimaka ai shine ya kawo kwanan dabino sai munafukai suke cewa mai Allah zai da kwanan dabino sai na bakar kuma ya kawo dukiyarsa gaba ɗaya suka ce wani ya kawo dukiyarsa wani ya kawo rabin dukiyarsa sai munafukai suke cewa wannan ya kane dan riya sai Allah ya saukar da Allah zina allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati mun karanta mun dan yi bayanai to Abu Khaisaman yayi wannan alkhairi Allahu a'lam watakila shedan ya so ya masa tasiri amma sai wannan sadakar ta kwato shi saboda wallahi jama'a da ɗan adam zai ga irin abin da sadaka take masa na ceto shi daga fadawa cikin halakar sabo da ya karar da rayuwarsa a sadaka gaba ɗaya wani lokacin sai an ƙaddara maka zaka bi wata mummunar hanya ta saba wa Allah domin ka cancanci wuta sai kuma Allah ya rubuta a ƙarƙashin wannan ƙaddara cewa in kuma ka yi wani abin da zai janyo ka ya da kai to ba za ka yi ba daga cikin kuma abubuwan da suke saurin janyo mutum shi ne sadaka kun ga abu kai sama ya yi sadaka da ya zauna bai taho ba to sai gashi kuma za Allah ce kun aba kai sama tafakana fa idza huwa abu kai sama tal ans abu kai abu kai tal ansari alladhi wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'in min tamrin lamazahu al فقال كعب بن مالك سي كعب يكي تيوا فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي haka muka zauna a madina amma labari yana zuwa musu cewa manzo Allah ya isa yanzu an yi kaza ana daidai kaza har sai da labari ya iso mana inji ka abu cewa manzon Allah fa yanzu kuma ya maraito ya taho zai dawo gida yace to hadarani basi a lokacin sai bakin ciki na da damuwa ta ya taso mu na fara cizon yatsa fatafiktu a zakarul kazi sai na fara tunanin ƙaryar da zan yi in manzan Allah ya zo me zan ce dama an kaji ana cewa me zan ce to ta ɓaci ne shine babu shi ce me zan ce wa zanin aro ya ƙone ta aro zani ya kuma ƙone to in ta je me za ta ce ka zane ne da ta kitsa wani abun kuma to sai fara tunanin yaya me zai ce ne in manzan Allah ya zo amma fa duk abin da yake zuwan masa ya shirya wata gidoga domin ta zame masa garkuwar da zai uzuri to ko munafukai ne suke haka domin ƙarya tana ɗaukar kaso hamsin bisa ɗari na munafunci domin babban firamare a samun na munafuki shine ƙarya فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون makaryata ne munafukai na ƙarshe ga hadisin abu hurairar ta Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah yake cewa ayatul munafiq salasun a ruwayin muslim wa in sama wa salla wa za'ama ko wa qala inni muslimun ko da yana sallah amma idan haddasa kazaba wa idan wa'ada akhlafa wa idan atmina khana ya zo a cikin sahih bukhari da muslim hadisi abdullahi dan amr dan as arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq sai sai idza haddasa kazaba ƙaryar nan tana da matukar hadari jama'a mazala sallama an tambaye shi aka ce ayakunu al jabanan akan samu mumini matsoraci mazala ya ce ana iya samu ayakunu al-mu'minu bakhilan akan samu mumini mai mammako da rowa mazala ce akan iya samu kuma yana nan da imaninsa aka ce a yakunu almu'minu kazzaban aka samu mu'mini makarici maza ce la ba a samu haka mazala sun ake cewa yutba'u almu'min ala kulli khilla ko kullu khalla ghayra alkhiyanati wal kadi duk wata ɗabi'ar da ka ga mu'mini da ita zai yi a haka aka halice shi amma banda ha'inci da ƙarya ko a wasa ne ƙarya ba su da kyau kun ji mun karanta hadisin a samurata bin jundub Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda ake farkawa wani mutum nan ɗinsa a kabari ake farka mai hancinsa da kumatinsa da mukamukinsa har sai an kai iyarsa, aka ce shine mutumin da zai saki karya ta kakara ɗaya duniya Karya tana da matuƙar haɗari kuma ita karya a karo na farko duk da cewa psychologist su a mahangarsu Karya kamar halitta ce wacce ake ciyar da ita gaba akwai waɗansu dalilai da suke karfafarta wani daga ciki akwai tsoro za ga yawancin matsorata in sun cika tsoro za ga makaryata ne sannan da kuma wayo in wayo yayi wa mutum yawa har ya huce jejin shekarunsa ya zanto an samu an samu tazara tsakanin shekarunsa na haihuwa biological shekarunsa da kuma shekarun hankalinsa ka gan shi ɗan ƙarami ne amma yana tunani mai yawa irin na mutane da yawa to irin waɗannan in ba an ɗauko su shi sa za a samu makarantu ƙasashen da suka shiga suna da makarantu na irin genius mutanen nan daga sai abin da ake tarbiyyantar da su a seta su don kasfi ƙarya in ba haka ba za ka same su sai su dinga ganin mutane a ƙasa gaba ɗaya to kuma ba komai ne zai zama in su ta gaya musu daidai ba ne to amma kuma kafin ka kama su za su iya kirkira ƙaryar da za su iya zamewa to a shari'anta kuma akwai asbab na ƙarya to anan ka abu yake cewa sai na fara ta na sai na haɗu ina tunanin wata ƙarya zan yi a tazakkarul kadhib wa a ƙulu akhraj ah, bima akhruju min min saqtihi gadan me zan yi in fita daga fushin annabi sallallahu alaihi wasallam gobe in ya dawo wa asta'inu ala zalika kullu dhi ra'ayin min ahli kuma duk wanda na san yana da hankali a cikin iyalai na sai na je na tambaye shi ya kuke gani falamma qila li inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman da dai aka gaya min cewa fa manzo Allah sama fa ya fadar kafo yana dawowa zai shigo Madina za ha annil batil kawai sai gaba ɗaya ƙarya ta fita daga zuciyata hatta araftu anni lan wa minhu bi shay'in abadan take na gane cewa kawai ba zan yi ƙarya ba ba abinda zan tsira da shi fa ajma'tu sidqahu kawai sai na haɗu na yi ijma'i kai shi kaɗai ya consensus sai na haɗu na yanke shawara kawai zan yi wa manzon Allah sama gaskiya wa sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah sama ya shigo da sassafe wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atayn da manzo Allah sama da ya dawo daga tafiya sai ya shiga masallaci yayi raka'a biyu dun majalasa lin nasi sannan ya zauna ya dan gaisa da mutane falamma fa'ala zalika ja'ahu al mukhallafuna mazala sama ya zo ya yi raka'a biyunsa ta nafila ya zauna a masallaci sai ga munafukan da ba su je yaki ba sun zo wa Allah sallallahu faɓasiku ya ataziruna ilaihi sai kowa ya fara kawo manzan Allah sama hanzari wa ya halifuna lahu suna taiwa manzan Allah sama rantsuwa wa kano bid'atan wa na rajula kuma sun kai mutum tamanin da 'yan kai kaga wannan ya nuna shi kansa ka'ab ya raba tsakaninsu da munafukai ashe sahabbai daban munafukai daban wa kanu ay almunafiquna bid'atan wa na rajula mu kuma inji ka'ab kenan kamar ka annabihi yaqulu mu kuma wa'anda ba mu je ba wa'anda ba munafukai ba muna da namu adadin kaga ai mununiya ta nuna kenan ko yace to mutum 80 ne da yan kai kowanne in yazo Allah ya rasulullahi na yi shirin tafiya sai dabba ta mutu Allah ya rasulullahi kaza saboda munafiki ya fi kowa iya kawo hanzari shi yasa in kana da yaro ya taso kaga kullun yana baka uzuri ka koya masa ya dinga kutsawa mukamarat ya daina yawan kawo hanzari a dinga auna suno mutum yake kawo hanzari a abu saboda duk mutumin da yake da jiddiya da himma to yana kokari ya dinga rika abubuwansa ba kullum sai yana kawo uzuri da hanzari ba faqabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaniyatahum to duk wanda ya kawo hanzari saboda kirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka faɗa abu a fili sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karba wa bay'ahum manzon Allah ya musu mubaya'a wastaghfara lahum ya nema musu gafara wa wakala sara'irahum ila Allah kuma duk abin da yake ya buya a cikin zukatun sai manzo Allah ya baro Allah haka kuma ya kamata shugaba ya kasance sai dai idan akwai wani element wata alama ta rashin gaskiya to anan sai a je a yi bincike amma ba a so shugaba ya dinga ganin duk waɗanda suke kewaye da shi makaryata ne maha'inta ne al'asul shine mutane kubutattu ne sai in wani dalili ya tabbatar da matsalarsu in mutum ya zo ya gaya maka gaskiya ya fito fili ya maka bayani to in dai ba dama ka san halinsa ba to ka wakilta sirrinsa zuwa ga Allah ka karɓa abin da ya bayyana na al'amarinsa wa baya ahun wata farar lamokar sara'irahun ilallahi hatta ji itu ka abu ya ce sai gani nima na zo tamanin ɗin nan sun zo sun ƙare sai gani na zo ni kuma falamma sallamtu da na yi sallama na ce assalamu alaika ya rasulallah tabassama tabassumal mughdabi sai maza Allah ya ɗan yi min murmushi irin murmushin wanda aka fusatar sun maƙala ce ta'ala zo nan faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi sai gashi na zo sai da na zo gabansa na zauna sallallahu alaihi wasallam fa li sai ma khallafaka me ya hana ka bin miyaki alam takun qad qad ba ka sai abun hawanka ba qala sai nace qultu ya rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli ad-dunya la ra'aytu anni sa'khruju min sakhtihi bi'udhrin wallahi ya rasulullah da wani dan duniya ne ba kai ba na zauna a wurinsa to na san yana da gazawar da in na kawo uzuri zai karba amma kai maza Allah lahira ce a gaban ka da kansa maza Allah ce mali duniya ina ni ina duniya me zan yi da ita inna ma masali wa masalid duniya ka rakibin istazalla ta shajara ni kam in ka dauke ni kai misali na da duniya kamar matafiyi ne da yazo ya sauka yake dan shan inuwa karkashin bishiya haka ya dan gangadi sannan ya tashi ya tafi ni ba ruwa na da duniya me zan yi da ita to ka'ab ya san da wannan yace wallahi rasulullah da wani ne zan iya kama hanzari kuma zai karba amma kai na san ba zan maka ƙarya ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace walaqad utitu jadalan ya rasulullah Allah ya kore mini iya gardama da magana walakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allah an yusqitaka alayya na san amma wallahi in na gaya maka magana ƙarya ka yadda to Allah zai sa ka tsane ni wala in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya in kuma na gaya maka gaskiyar da ka ji haushi na sallallahu alaihi wasallam min alwujdan yana zuwa da ma'anar haushi yana zuwa da kishiyarsa tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqba Allah ina sa ran ko ka ji haushi na to wataƙila akwai kyakkyawan sakamako da zai biyo baya daga Allah ma'ana Allah zai sanar da kai ya sa ka ji tausayi na Allah ma ya ji tausayi na a yaƙe mu to na zo in tsage gaskiya ne wallahi ma kana li uzur ya rasulullah bani da wani uzuri da ya hana ni tafiya ma kana li uzurin wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hatta hina takallaftu an ban taba samun damar da zan bi ka ba irin wannan lokacin da na kibinka sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa amma hadha faqad sadaqa anan ranar aka samu zala sallama fa ba wai an yaudare shi bane A ta munafukan da ya kyale su yana so ya nuna mana asalin fundamental ko ko mu ce asalin tushen hanya ta ɗabi'a ta adalci shi shine kana yin gini akan abin da ya bayyana a zahiri tunda manzo Allah ya ce amma za faƙarsa daga wannan ya yi gaskiya mana wancan ragowar akwai element na karya amma dai a matsayin mu na shugaba jagorori mutane da ba du haska zuciyar mutum nake ba za mu karɓi zahiri yace amma ha za faɗar sadaka wannan dai ya faɗi gaskiya kuma a lokacin manzon Allah ya ma ƙi faɗi sunansa sai ce masa haza domin haka balarabe yake in ka ba shi haushi sai ki faɗa sunanka sanda sai na Ali ya tashi zai yi aure zai auro yar makiyin Allah sai aka amma sai na ali sai ya gaya manzo sama saboda yana auren Fatima kuma manzo Allah shine wakilinsa a komai sai manzo Allah ce la wallahi illa idza arada ibn abi talib an yutalliqa Fatima falyutalliqha wa litazawwaj liman sha sai aka ce ibn abi talib ba za a ce ali ba ma ya hada ya kai wannan irin ba za ma a faɗi sunanka ba to sai manzo Allah ce amma haza faqad sadaqa wannan dai ya faɗi gaskiya faqum tashi ka ba mu wuri hatta ya qadi Allahu fika mu jira tukuna mai Allah zai saukar game da al'amarinka ka'ab ya ce fa sai na tashi wa sara rijalun min bani salimata fattaba'uni faƙaluli wallahi ma 'alimnaka aznabta dhanban qabla hadha sai wa'in cikin ɗan uwa yan banu salima suka taso suka biyo suka ce tunda muke mu taba ganin kayi laifi irin wannan ba laqad ajasta fi alla takuna i'tazarta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara bihi ilayhi almukhallafuna yanzu ka gaza ka kawo uzuri irin yadda mukhallafuna suka kawo ƴan munafikan faqad kana kafi ka zambaka istighfaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ma kayi kuskure in maza Allah ya ce Allah ya gafarta maka ya ishe ka sai Allah ya gafarta maka qala sai sai ka abe sai fa wallahi ma zalu yu'annibunani wallahi ba su gushe ba suna ta zungura suna ta caccaka ta suna min rarauka suna ta min cari yu'annibun kenan hatta aradtu an arji'a ila rasulullahi sallama fa ukazziba nafsi sai da na kusa in koma in ta rasulullahi gaskiya dama ni fa wannan magana da na faɗa ba haka take ba ai ina da uzi yace sai da na kusa in yi haka a nan kuma za a gane duk girman ka shaidan zai iya shigowa ya maka tasiri inda kai ba annabi ba ne, kun ga sahabi ne fa amma shaidan sai da ya kusa ya tirin jaye a gare shi sun qult sai na ce da su halla iya haza ma ahadin min ahadin akwai wanda ya zo shi ma aka kore shi bayan ni tunda shi kansa ya sani yanzu zai san akwai hilal da murara ba sai suka ce ba sana'am akwai laqiyahu ma'aka rajulani akwai mutum bi kafin ka da suka zo su ma suka faɗi gaskiya manzo Allah ya kore su suwaye manhuma qalu muraratu ibn rabi’a al-amiri akwai muraratu ibn rabi'a dan banu amir ibn auf wa hilal ibn umayyah al-waqifi da hilal ibn umayya wa'annan biyin sai kai ne cikon na uku su ne as-salasata allazina kullifu wanda za muke muke tafsirin ayat qala fa zakaru li rajulayn salihayn kad shahida badaran sai na ga mutane biyu ne kuma dukkansu sun je yakin badar ka kuma zuwa yakin badar fa ba karamin aiki bane duk sun kwana da sanin manzo Allah sallallahu ya ce la'alla Allah tala ala ahli badar fa qala asma'u ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ta inda zaka san duk abin da ya faru na kuskure akan sahabbai qadarun ne kauni wata kaddara ce da Allah yake gudanar da ita dan mu kwashi darasi amma ba wai don gazawar sahabbai ba wallahi manzo Allah sama darajarsa ta kai ta kawo ta yadda Allah ba zai taba hada shi da malalatan mutane mutanen banza amma ko manzo Allah sallallahu da Allah yake gudanar da wasu abubuwa a tare da shi na dan adantaka kamar ya manta ya mantuwa a sallah ba wai dan ya gaza ne yana da irin shaunin mu ba a'a shi kansa yake cewa inna ma an sa'u a sunna mantawar da nake ko a mantar da ni so ake a sanya muku shari'a ne sakamako a ga nuna maka in aka manta me za a yi amma ba da haka mu zala ba zai taɓa mantuwa ba sallallahu alaihi wasallam to su ma sahabbai suna da wannan matsayin a wajen Allah duk da cewa su su kai matsayin isma ba yace to ga mutum uku bi duk sun je badar ba wanda zai fada cikin matsala a cikin su Allah ya kyale shi har shahida badaran fihima uswatun kuma dukkansu kowannensu abin koyi ne qala fa madaitu hina zakaruhuma li kawai sai naga to tunda akwai hilal da murara to ni waye a cikin su yanzu su ma suka yi bare ni kawai sai na haƙura na sai bari in haƙura in shiga cikin kaddaran nan tare da wayannan mutanen qala wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almuslimina an kalamina ana zaune sai manzo Allah ya tara assembly ya tara sabai ya ce kawai wanda ya tara kula ka da hilal da murara inda an sa musu kamshin kenan ko yanzu an buga musu an buga takunkumin kula su kenan ayyuhas salasatu yace mu ukun nan min bayni man takallafa anhu qala ga kuma munafikai suna tun suna ta jin dadin su qala fashtanabna an-nas fashtanabna an-nas sai mutane suka fara gudun wa qala yace taghayyaru lana ka ɗaya suka canja mana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu har sai da na dinga tunanin wai a duniyar nan nake ko na kasa gane inda nake ma gaba daya fama hiya bil ardi allati a'rifu kama ba duniyar da na sani ba falabisna ala zalika 50 laila kwanan mu 50 ba a kula mu fa amma sahibaya Allahu akbar yace amma abokaina biyu da Hilal ibn Umayya da Murarata ibn Rabi fastakana gaba ɗaya sai suka takwarkwashe wa ma da'ufu wa mastakanu alistikana shine mutum ya yankwane yayi yankwat kamar yadda gambu yake cewa mutum irin ya zama ba shi da katakus a tare da shi fastakana sun takwarkwashe gaba daya wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani sarki sai suka zauna suna ta kuka kullum kuka suke kwana hamsin wa amma ana yace amma ni fa kuntu ashabbal qaumi wa ajladahum ni ne na fi su samartaka kuma dan fi su juriya fa kuntu akhruju fa ashhadu salata ni ne nake iya taka ma in je sallar jam'i wa atufu fil aswaq in dinga fita kasuwa wala yukallimuni ahadun ba wanda yake min magana ko tayi ne ma ba sai zo wurin mai kasuwa ce da Allah nawa wannan sai ya juya min baya kawai saboda fa in fa manzon Allah sama ya raba gari da kai fa ba kuma wani mumini da zai ƙara sauraron kun ji yadda sahabbai suke wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da as in aka idar da sallah tsallako in zo wajen annabi sama in gaishe shi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a wurinsa fa aqulu fi nafsi ko kuma yake cewa sai in dinga faɗa a cikin zuciyata hal harraka shafataihi bi raddi salami amla anya ko manzo Allah ya amsa mun ni dai bana jin ya ce komai assalamu alayka ya rasulullah sai in ji shiru kuma ba zai iya kurawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido ba ya cika sa da manzon Allah ba zai iya amma a raina sai in dinga cewa la'alla ko manzon Allah ya amsa a ciki ya ce sun ma'usalli ƙariba min sannan na dinga ɗaukar matakin duk inda maza Allah ce a kusa da shi zan yi sallah wa usari ƙuhun nazara in ana sallah sai ɗan dinga satar kallo in kallo maza Allah in ga me zai faru fa'iza a ƙabaltu ala salati eh, nazara ilayya idan ina nafila maza Allah yana yana kusa da tunda in nazo kusa da shi sai in tada nafila to amma hankali na ba akan nafilar yake ba sai dan dinga harba ido na in ga manzan. Allah ya kallan yace to idan manzan Allah ya lura na mai da hankali na a wajen sallah ta sai ya kalla shi kansa manzan Allah yana kaunarsa amma saboda yanzu sun shiga hurumin ubangiji sai kuma abin da Allah yake saboda wa an yuhibba lillahi wa yubghida lillah haka manzan Allah ya koya wa sahabbansa mu ma kuma haka ya kamata mu koya yace wa idhal na hawahu da naga manzon Allah alama ka san ana kallon ka ka ji a jikinka da zaran naji alama manzon Allah yana kallo na in na juya ko za mu haɗa ido a'rada anni sai manzon Allah ya juya ya fasa kallo na hatta idza qala zalika alayya min musulmi na sai da naga dai kausasawar da musulmai suka yi mana ta tsawaita mashaitu hatta tasawwartu jidara ha'it abi qatada ran nan dai kawai sai ne kunan bakin wake na tafi na haura katangar gidan abu katada ta alharisu bin rabi'i Allah ya kare yadda a gare shi ba ma zai shiga ta kofa ba saboda in ya shiga ta kofa zai fita abu katada abu katadan kuma dan uwansa ne wa huwa ibn ammi da babansa rabi'i da babana duka gidansu ɗaya ba mahaifinsu daya. da haka rabi'i mahaifin alharis abu katada da malik mahaifin ka'ab su kuma ubansu ɗaya ya ce sai na haura gidan nasa tasawartu ha'iti abi qatada ta wa huwa ibn ammi wa a an-nas ilayya kuma gaba ɗaya ba mutumin da nake ƙauna irin sa fa sallamtu alayhi yace ina zuwa na haura gidan na jira nayi masa sallama nace assalamu alayka ya aba da, fa wallahi ma radda alayya assalam yace wallahi ko amsa mun sallamar ba, to ya manzala ne sai ka afla ta ya za a kula ka manzo Allah ya ce ka a kula ka fa qultu lahu sai nace ya aba qatada an shuduka an shuduka billah ina hada ka da Allah an shuduka billah hal ta'lamanna anni uhibbu Allah wa rasulahu dan Allah ba ka san ina son Allah da manzon sa ba Allah sarki ka sai Abu Qatada ta yake cewa sakata. ka abu yace sai Abu Qatada ta yi min banza fa'uttu fa na shattuhu na koma na sake nana ta yi masa magiya fa sakata fa'uttu fa na shattuhu a karo na uku na ƙara fa ƙara ya ce Allahu wa rasuluhu a'alam ban fa sani ba Allah da manzansa ne suka sani a nan ne ya iya ba shi amsa Fa fafadat ainaya sai ido na ya dinga kwararar da hawaye wata wallaitu hatta tasawwartu aljidara na juya na sake kama katanga na haura fa baina ana amshi fi suqil madina ina cikin tafiya a madina iz nabatani iz nabat iz nabatiyun min nabt ahli sham sai ga wani cikin gwarawan mutanen sham nabat din wasu mutane ne a sham sai ga wani ɗan aike wani ambasada an turo shi kuma ba musulmi ba ne shi kuma cikin mutanen sham ne mimman kadima bi tsa'ani ya bi'uhu bil madina ya kawo kaya ne ya kawo abinci ne madina kasuwa ce ta kashi ya zo baje koli yana zuwa me zai faru ya ƙulu man ya ala ka'ab ibn malik jama'a da Allah waye zai nuna mun ka'ab ibn malik sai aga wani bagware ya zo yana neman ka'ab ibn malik fa qala faqafika an-nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani wancan mutumin ne sai ga bagware ya zo inda nake yana zuwa fadafa ilayya kitaban min maliki ghassan sai ga wasiƙa ce ashe aka aiko min daga sarkin ghassan ghassasina kuma ghassasina din a lokacin sune suke mulkar sham domin sune mafi girman kabila guda hudu da mulki ya suke zuwa gare ta da amila da lakam da juzam sai su kuma ghassan ya ce to a lokacin sai gashi an turo min da wasiƙa daga maliku ghassan wa kuntu katiban dama ni na iya karatu tuni na yi boko kamar haka za ta ce kenan na iya rubutu na da karatuna fa qara'atuhu fa idza fi sai naga gashi abin da yake ciki amma ba'du fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka bayan haka mun ji labarin cewa abokinka wai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan qad jafaka yi maka jafa'i thumma lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madi'atin to sanan Allah bai sanya ka a gida na kaskanci ko kuma wulakanci ba fal hikbina nuwasi ka taho garin mu gassana mu za mu taimake ka fa qala fa qultu hina qara'tu ma'ana yanzu suna turo masa da invitation na mafaka ta siyasa shine ya kuke cewa da turanci allazi'u siyasi asylum ko to yanzu ana so ya kuma har zuwa yanzu fa duk wanda ya taba musulunci fa yana da inda zai je ya saki to amma karshen ta kuma sai an koma zuwa ga Allah a nan ne kuma gizo yake saƙa to ka abu ibn malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa fa na hina qara'tuha wa hadhihi aizan min albala to kuma ga wani bala'in na biyu bi biha a Tannu. kawai sai na nufi inda wani tanderu yake bi biha na babbaka takardar kaji ha ya kace wata taba sai sija na babbaka takardar na ƙona ta hatta idza madat 40 min al to sai da kusan aka kwan arba'in saura kwana goma a cika kwana na hamsin din wastalbasa wahayi kuma a tsawon wannan lokacin Allah bai saukar da wahayi ba idza rasulullahi sallallahu idza rasulullahi sallallahu idza rasulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina zo na sai ga manzo Allah ya aiko min dan sako fa inna rasulullahi sama ya amuruka an ta'tazila imra'ataka manzon Allah ya ce karka kara kula matarka yanzu kuma umarnin shi aka bawa qala fa qultu sai nace utalliquha ana so in sake ta ne amma za a fa'al ko zan yi ƙala sai ce la bal i'tazilha kawai maza Allah ya ce kakka kusance ta fala taqraban ha kakka kusance ta ƙala fa arsala ila sahibayya bimithli zalika kuma maza Allah sai tura wa filal. da murarata ibn rabi hilal ibn umayya da murarata ibn rabi su ma aka tura musu da wannan sakon takila sai aka fito da ita daga manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qultu limra'ati sai nace da matata alhi alhiqi bi ahli ki tafi gida fa kuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadha al-amr ki je har izuwa lokacin da Allah zai hukunta abinda zai hukunta a cikin wannan al'amari sai matar ba yadda ta iya faja'atin ra'atu hilal ibn umayya sai ta tafi gida to a cikin su wanda fi tsufa shine hilal ibn umayya shi tsoho ne ya manyanta to matarsa ita kuma sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi da wani petition sai ga ta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat ta wajen sai ya rasulullah inna hilal ibn umayya shaykhun da'i'un ya rasulullah shi fa hilal ibn umayya tsoho ne ba shi da wani amfani abin da girmi da ba shi da amfani a irin mu'amalan mace da namiji in ma haka nan ne haka zai kaune ba wani abu ke faruwa tsakanin da shi laisa lahu khadim ko kuma za'i'un talaka ne tuluk ba shi da wanda yake masa aiki fa hal takrahu an akhdumahu ya salatu an ce kar ya kusance ni to misali in masa aiki fa in gyara masa in masa abinci in masa hidima shi kuma wannan shi ma yana cikin wannan circular da aka turo cewa kan mu kula suka su kula mu sai manzo Allah ce la walakin la ya yaqraban naki mm zaki iya masa hidima amma kar ya kusance shi kusanta ta aure fa qalat wa ya rasulullah inna hilal ibn umayyah sai ta ce fa qalat sai ta ce innahu wallahi ma bihi harakatun ila shay ya rasulullah ba abin da yake iya yi Wa ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي Wallahi ya رسول الله تندع kuka dawo da aka yi basa wannan hukuncin da ya daina kuka bai kwana arba'in kenan yana kuka kullum a cikin kuka yake faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce faƙala li ba'adu ahali in ji ka'ab ya ce sai wata daga wasu daga cikin dangi na suka ce min lawista azanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kai ma ka je a baka wannan izinin matarka ta zauna ta yi maka hidima fa qultu sai nace la asta'dinu fi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrini ma za yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sta'adantu wala ba zan iya zuwa in nemi wannan izinin ba ban san me manzon Allah zai ce min ba in na nemi izinin sa fiha game da matata wa ana rajulun shabun kuma gani ni mutum ne saurayi matashi falabistu bi zalika ashara layalin ka'ab yace sai na zauna kwana goma fa kamula lana 50 laila sai muka cika kwana 50 min hinina na an kalamina daga lokacin da manzo Allah ya hana ai mana magana qala yace sun sallaitu salatal fajr sabaha 50 laila a ranar dare na hamsin din nayi sallar asuba ala zahri baitin min buyutina kan saman gida cikin gidajenmu fa baina ana jalisun alhali ina zaune haka allati zakara Allah fi azza wa jalla minna wacce Allah ya faɗi cewa wa zaqat alaihim al-ardu bima rahubat duniya ta yi mana kunci qad zaqat alayya nafsi zuciyata ma ta mun kunci wa zaqat alayya al-ardu bima rahubat sauta sarikhin sai sauta fa ala sil'in ko ala wato wato wanda yake cikakken sauti mai ƙara ala sal'in ya fito daga wajen dutsen sal ya ƙulu bi a'la sauti yana cewa ya ka'abab na malikin abshir ya ka'abu albishirinka ya ka'abab na malikin abshir ala fakharartu sajidan kan ya faɗi ma me ni faɗi na sujada wa arabtu an ƙadija a farajin take na gane cewa Allah ya saukar da buɗi. ala fa'adina rasulullahi sallallahu alaihi nasa bi taubatillahi alaina sai manzo Allah ya sanar da mutane cewa Allah ya karbi tuban mu hina sallal fajr ana idan da asuba manzo Allah ya ku an yafi wa ka'abu da hilal da murara fa dhahaba an-nasu yubashiruna mutane nan take aka dinga yaduwa ana mana albishir fa dhahaba mubashiruna waraka da rajulun ilayya farasan wasu ka tafi wajen hilal da murara wani kuma ya hawo doki wasa asa'in min aslama ƙibali sai ga wani daga banu aslan shi ma ya taho wajena rage-rage ake ana ta ƙoƙarin a zo a gaya mana wa aufa aljabala fa kana sautu asra'a min alfarsi wani take ya hau dutse dan kan wani ya riga shi ma ya kurma ihu shine har sautin nasa ya riga zuwa kafin mai dokin ya riga ya zo yace falamma ja'ani allazi sami'tu sautahu yubashiruni wanda ya fara min albashir din da yazo min fana naza'tu lahu saubi faka sautuhu ma iyahu bi bisharatihi tufafin da ke jikina na kwabe na bashi saboda albishir din da yazo min shi yasa wanda ya kyautata maka yana da bukatar kai maka kyautata sai yake cewa yake cewa wallahi ma amliku ghayrahuma yau ma'izin wallahi bayan wannan tufafin da na bashi ba wani tufafi da nake da shi a duniya to anan wanda yake cewa abu hurairata ya shimfiɗa tufafinsa a gaban maza sama masu damusa damusa ya ce ba ni da wani tufafi sai su sai ya karya yake cewa wai abu Hurairah ya tsirara a gaban maza Allah sama to kuma wannan sai sai shi maka abu malik ya tsirara saboda toshewa kwakwalwa da zuciya a iya mummunan zaton a haka zaka fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ab ya ce na cire kayana na bashi ba ni da wasu kayan in ba su ba to ai ko fim ne yanzu ake yi kawai sai ka an fara abu daga tsakiya a hankali za ka fahimci ashe kafin a zo nan an yi wani abu kuma haka to rayu ba komai sai an biyo dalla-dalla yanzu misali ta yiwu ya zanto sai da ije nemo wasu kaya ya saka sannan ya cire wa'annan ta yiwu a'a sai da ya ce na baka su amma sai na cire su ka karba duk zai iya yi maza Allah ce cikin sai na Ali wanda Ibn Majah ya rawaito in aka ce muku na ce abu to ku yi zaton abin da yafi ma huwa ahada magana da tafi zama shiriya ma huwa ahana magana da tafi zama barka san barka ba ka zo ka dinga ɗauko mummunan magana ka ce wai dole ita za a nufa ba bayan da akan ka abin ya faru ko akan wasu wanda kake so ba za ka yadda kace su ake nufi ba to a ƙarshe dai jama'a mun zo ƙarshen wannan hadisi a aka karɓi tuban ka abu bin malik da hilal bin umayya da murarat ibn rabi' shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya wa ala salasati allazina kullifu kuma Allah ya karbi tuban mutum ukul nan allazina kullifu wa inda aka basu hatta idza ba basu je yakin tabuka ba kuma ba su da uzuri kuma ba sa cikin wa'anda suka zo suka tuba a farko hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat sai da duniyar ta yi musu kunci wannan yana daga cikin sabubban tuba sun ka aikata laifi ka ji gaba ɗaya ka tsani kanka wa zaqat alaihim anfusuhum zuciyarsu ma ta yi musu sun rasa yadda za su wa zannu Allah malja'a min Allah illa ilaihi suka tabbatar da cewa ba su da wata mafaka da za su fake akan a wajen ta in ba a wajen Allah subhanahu wataala ba mata ba alaihim sai Allah ya saukar da tuba kan su liya tubu domin su koma zuwa ga Allah bayan da sun bijire wa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ba za su ƙara yi ba to tun daga wannan lokacin kuma wayannan bayan allan sai suka zo suka sake zama mutane nagari bayan nagartar da suke da ita to ‘yan uwa wannan aya innahu huwa tawwabur rahim akan ta zamu tsaya a tafsirin wannan shekara insha Allah tabaaraka wa ta'ala kamar yadda zamu iya gani ita ce aya ta wato ɗari da goma sha bakwai ko ita ce aya ta ɗari da goma sha bakwai wanda wannan ya kai mu a gurguje a daddafa mun yi ayoyi ashirin da ɗaya mun fara daga aya ta casa'in da shida zuwa aya ta ɗari da goma sha bakwai a ta ɗaya da goma sha shi ne a cikon ta ishirin kuma alhamdulillah Allah cikin ikonsa mun gabatar da wannan tafsiri a cikin kwanakin azumi mun yi fashin ranar farko ta azumi kafin mu so a rana ta biyu muka fara ruwa da kuma makara saboda rashin gane hanya a wancan lokacin ya hana mu ci gaba yasa a rana ta farko da ta biyu muka yi a rana ta uku kuma muka ɗora karatu daga wannan lokacin zuwa yau alhamdulillah Allah cikin ikonsa ya ƙaddara mun samu kwana ashirin da biyar a cikin kwana ashirin da biyar ɗin akwai kwana biyu da karatu bai yiwu ba an yi ruwan sama wayannan kwana biyun su suka bar mu da kwana ashirin da uku idan ka cire kuma ƙaddima farko zai zama kwana ashirin da biyu da kuma rabin kwana ɗaya wanda shi ma cikon mukaddima ne a cikin kwana 21 da rabi za mu yi a cikin awa 21 da rabi Allah ya ba mu iko mun bi ta kan ayoyi ayoyi 21 a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a gaban manzo Allah sama suna fara koyon imani kafin ma su koyi Qur'ani Abdullahi dan Umar yake cewa ishna burhatan min az-zamani wa nahnu fityanun hazawira wa inna ahadana la yu'tal iman qabla qur'an tun muna samari ɗan bana bakwai kowannen mu ana fara bashi tarbiyya kafin ma qur'anin sai qur'anin ya sauka mu koye shi da yadda ake karanta shi da halal ɗinsa da haram ɗinsa da inda ya kamata a tsaya sai kuma mu ƙara imani to alhamdulillahi rabbil alamin ba abinda da zamu ce da Allah da ya karkatar da zukatanmu zuwa san littafin sa kuma ya ba mu ikon halattar darasin littafin nasa magana tana akwai kosawa a wajen sauraron magana ka zauna tsawon awa ɗaya ana ta zuba maka zance in ba dan zancen Allah ba ne ba wallahi da wani in ya zo yau ya zo gobe ba zai ƙara dawowa kuma a irin lokaci mawuyaci na azumi wani lokacin da hadari amma wani haka zai yanki kasada ya zo ya zauna ko da za a yi ruwan ya yarda cewa wannan karatun ya zube masa kusanci zuwa ga Allah mahaliccinsa to a gaskiya ba abin da za mu ce da Allah sai godiya Allah mun gode maka mun kuma gode maka mun kuma gode maka da ka zaɓe mu a cikin bayinka ka sanya mana kaunar littafin ka ba mu ikon taruwa domin tattauna shi bayanai sun gudana na irin matsayin majalisi irin wannan a yanzu haka akwai mala'ikun da Allah yake bazawa a duniya duk inda suka ga ana ambatan Allah za su sauka a wurin kuma muna tawassuli da sunayen Allah ya sa a yanzu haka ma suna tare da mu kuma wannan mala'ikun suna ɗaukar sunan duk wani wanda yake zaune a wannan waje kai ko da wani ne ya zo karɓar aike ko ya zo jiran wani ko ya zo ɗaukar wani mala'iku za su haɗa da sunansa amma za su ware shi a supplementary list za su ya ubangiji amma wannan laisa ma'ahu ba tare da su yake ba sai ubangiji ya ce ku sa shi wa'annan unasun ne la shiga bihim wanda duk ya raɗe su ba zai taɗi ba ku haɗa da shi wani ma sai ci albarkacinmu to alhamdulillah <clears throat> ina ƙara suna mana a karatunmu na farko mun faɗi tafsiri mun ce abin da ake nufi da tafsiri shi ne ƙoƙarin fito da abin da Allah yake nufi fili da kusanto da shi zuwa ga zukata don su yi aiki da shi su yi amfani da shi su yi tunaninsa to lokacin da kake ƙoƙarin fito da abin da Allah yake nufi fili tukuna sai ka fara baje shi ka faɗi yadda Allah ya saukar da shi din wannan yasa za ku ga wani lokacin idan muka zo kan aya za mu ce wane da wane sun karanta kaza wane da wane sun karanta kaza saboda manzon Allah sana ne ya koyar da karatun mu kuma koyarwar ta iso mana ta hanyar waɗannan manyan taurarin wani lokacin ba wai don dole sai ka haddace ka rike ba domin sauke nauyi da kuma almajirai ɗaliban ilimi wasu kuma wannan ne yake jan su suke sauraron karatu musamman wanda suke bibiyar mu ta kafofin sadarwa sannan duk wata kalma da ta zo a cikin alkur'ani wata take buƙatar a fasa ta a faɗi ma'anarta muna yi iya bakin ƙoƙarin mu tsaya mu faɗi me take nufi ita kaɗai sannan da ta zo a wannan zirin na alkur'ani me take nufi sannan sai mu share gaba ɗaya mu faɗi ma'anar abin gaba ɗaya sannan idan akwai wani salo na zance da hikima da iya sarrafa harshe da aka zuba a cikin wannan ayar to za mu fito da shi mu yi bayaninsa a sauƙaƙe yadda mai ilimi mai zurfi zai yi murmushin an tuna masa wani abu da ya sani ko zai ji an faɗi wani abu ƙwarai haka yake wanda yake kuma almajiri da ƙolo da titi to su kuma yanzu wani an buɗe masa ƙofar ƙara bincike wani kuma dama ya taɓa ji bai gane ba wani kuma yanzu ya taɓa ji ma abin ya burge shi ya ba shi mamaki sai ƙur'ani ya ƙara kima a cikin zuciyarsa sannan uwa uba saƙon da ƙur'anin yake ƙunshe da shi mun fi ɓata lokaci a kansa domin shi Allah yake so mu yi riƙo da shi mu yi amfani da shi wannan duk mun yi shi cikin yarda Allah da ikonsa ta hanyar amfani da maganganun magabata ni a matsayina na wanda aka amincewa in jagoranci karatun mafi yawan abin da nake faɗa na ƙalto shi nake kuma alhamdulillahi duk da cewa ba na kusa da labirari tawa kuma ba na kusa da wata babbar labirari da zan dinga ɗauko littattafai to amma alhamdulillahi albarkacin waɗannan hanyoyin kafofin sadarwar ya sa ba wani littafi da kuma za ka yi mutum ɗinta alhamdulillah da na so mu yi tsari na zamani duk abin da muka faɗa mu haska kamar da muka fara a projector ana gani to sai na ga wajen bai zama a yanayin da za a iya yin hakan ba kuma ni kai na wajen shiryawar na karɓar dogon lokaci sai na gama tsarin sannan kuma zo in shigar da shi mai da shi powerpoint wataƙila Allah ya ƙaddara mana a gaba domin dai abu ne da yake da alaƙa da ubangiji idan har muka iya inganta wani abu na rayuwarmu to wanda kuma ya shafi ubangiji shi ya fi zama tilas mu inganta shi kuma wannan zai ƙara taimakawa masu bi da sauraro ko da ba su zo da littafi ba za su ga maganar a rubuce ta yadda za su tabbatar da cewa a nemowa ake yi a kusanto da abin zuwa ga zukatansu ko da mutum ya sani yau in zai ga abin a rubuce to muzakarar ilimin shi kansa ibada ne mun iya bakin ƙoƙarinmu wajen gudun shigo da abin da ba tafsiri ba duk da cewa wani lokacin a matsayin na masu rauni karancin ilimin mu wani lokacin dole za mu nemi wani abin mu rasa karancin hikima wani lokacin za ka yi kokarin ka faɗa abin da yake na ilimi ne amma sai wani abu na zance ya sai maka ya faɗo wataƙila wata ran mai amfani da wani yare wanda wataƙila da ba shi ya kamata mai amfani da shi wani ce yare ina nufin salon zance la'alla ba haka ya kamata ba to da abin aka samu irin wannan to daga gare ni ne a matsayin ɗan adam mai rauni kuma ina neman gafara Allah subhanahu wata'ala a kai kuma ina neman gafarar yan uwa duk wanda ya ji wani language ko abusive language ko wani dai yare wanda bai dace ba to ma zai iya faɗakar da ni cewa wata rana na ji ka faɗi kalma kaza ya kamata da Allah gaba a kiyaye insha Allah mu kuma za mu kiyaye domin sake inganta wannan sakon da muke tafa da shi alhamdulillah Allah ya haɗa mu da alaramma wanda tun da muka fara karatun nan a tsohon kwanakin nan ba mu taɓa zuwa mun jira shi ba sai dai ya jira mu to ba abinda za mu ce masa sai Allah ya saka masa da alkhairi da karatunsa mai shiga jiki mai ratsa zuciya wanda in yana sai ka ji kamar ya ci gaba da karatun ma kaɗai ka ci gaba da sauraro to Allah ya ƙara masa riko da littafin Allah Allah ya ba shi arziki na duniya da lahira muna godiya ga jama'atu ta bid'a wa iqamatus sunna da ta kyautata mana zato ta amince da mu ta danka mana wannan amanar ta jagorantar 'yan uwa muminai wajen fahimtar littafin Allah ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka wannan ƙungiya ya Allah muna roƙonka shugabanmu Sheikh Abdullahi Balalau da dukkan waɗanda suke tattare da shi cikin jagorori Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukansu Allah ya sa aljanna ita ce makomarsu duk abin da suke da shi na kuskure Allah ya gafarta musu kuskurensu Allah ya ƙara yaukaka arzikinsu na duniya ya sa su fi ƙarfin dukkan wata bukata ya zama a wajen Allah suke da bukata kawai kuma Allah ya ba su iko da damar ci gaba da jagorantar mu domin isar da wannan haƙƙi nauyi na da'awa da muke yi domin kwaikwayon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah Allah ya azurta mu da jagoranci na jiha na wannan birnin tarayya Abuja na kungiya shi ma jagoranci na hikima da dattako wanda tun da muka zo ba abin da za mu ce da su jagororin sai Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi sun zo sun dudduba mu kuma suna bibiyar labaranmu Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma da ni da alaramma da 'yan tim mu na midiya baki daya akwai malam abba muktar akwai malam suleiman rogo akwai ɗan uwa daga manara tv ah, wayannan wayanda ake iya ganin su kenan kanon da yake wanda suke ɗauka da wanda suke editin da wayanda ma suke editin a can studio na manara da suna tv kano da su ma suke sawa muna miƙa godiyanmu zuwa gare ku tare kuma da fatan ubangiji wani wata ya sa duk wani abu da kuka yi na faranta mana rai kuma Allah ya faranta muku rai a ah, kwamitin masallaci ba za mu manta da su ba musamman waɗanda muke gani a zahiri tsakanin limamin masallaci yayanmu a da'awa kuma amininmu a sheikh abdullahi karshi zuwa ga alhaji mansur Ƙasa, zuwa ga alhaji hamusu alheri wannan mutane sun kyautata mana fiye da yadda muke sa rai muke zato da su da dukkan waɗanda suke tattare da su muna yin su addu'ar Allah subhanahu ya saka muku da alkhairi akwai shugabannin mu jagorori wayanda ba su bari mun bukaci wani abu ma kafin su waiwaye mu cikinsu akwai mataimakin daraktan agaji na ƙasa kuma shugaba daga cikin shugabanni na ƙungiya a nan abuja sannan kuma shugaba na riko na ƙungiya a jihar kebbi alhaji abdullahi digi matawallan digi duk da ban cika son a yi ta kwarzanta mutum a gabansa yana wajen ba to ba wata kalma da za mu faɗa gare shi wannan bawan allah sai fatan allah ya sa aljanna ita ce masa kuma allah ubangiji ya gafarta masa duk wani kuskurensa iyalansa ubangiji su wani allah ya tsare masa su ya kuma shirya masa su ya kyautata mana fiye da tsammaninmu fiye da zatonmu tun daga zuwanmu kama daga abinci kama daga tsara mana guziri da dukkan wani abu da ya kamata ɗan adam ya yi wa ɗan adam ba abin da za mu ce masa sai Allah ya saka masa da alkhairi yabawa da muka yi Allah ya sa Allah ya fi mu yabawa akwai baban mu Alhaji Sa'idu mai siminti wanda shi ma kowane lokaci da irin nasiharsa da goyon bayansa akwai ɗansa Alhaji Nura Sa'idu wanda nura makarancin alkur'ani ne ni kuma amini na ne tun da daɗewa. kwarai da gaske shi ya fara bani masauki a madadin masallaci kuma a gidansa muke zuwa mu tattaru mu sha ruwa kuma duk wani abu da muke bukata sai dai in bai ji ba ya bude mana ofis ɗinsa da gidansa to muna yi masa fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara bunƙasa rayuwarsa da arzikinsa aunar da yake wa alkur'ani da haddar da yake da ita ta alkur'ani da hidimta masu alkur'ani da yake ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa aljanna ita ce makomarsa akwai babban aminin mu alaji bashir mai gari wanda shi yazo ya same ni a masaukin da nake yace min nan kake zaune na ce eh, yace to ai ya dan yi loko yayi nisa za zaka buƙaci wani abu sai ka je ka kai ka kawo to abin da za a yi bar in dawo da kai cikin gari na ce a'a ai a yanzu haka ma alhaji nura ya gaya min cewa ina buƙatar canji za a iya canjawa ya ce a'a ai ba shi kaɗai yake son aljanna ba ya ɗauko ne ya dawo da ni wurin da ban taɓa zama a cikin wuri irin ba to ina masa addu'ar Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da aljanna kuma duk abin da yayi domin ya sauƙaƙe mana samun yanayin da zamu iya isar da wannan sako shi ma Allah ya masa akwai abokanai da 'yan uwa masu fatan alkhairi da kuma masu kokarin faranta mana rai a cikin masallacin akwai mutumin da kullum ta Allah ta ya kawo mana dabino ne da alaramma akwai abokananmu kuma da abokanan aiki su tasha su yasir akwai musa sa wanda kanina ne kuma abokina har yanzu da sauran da 'yan uwan da watakila duka ba zan iya kama sunansu ba sun ƙara mana ƙaunar garin da muke tsoronsa a da kuma sun ƙara sa mana sakin jiki da kuma ƙara tabbatar da cewa duk inda ka je ba ka rasa mutanen da suke ƙaunar Allah wanda na tabbatar da cewa ni dai ba don Allah ya sare min waɗannan mutanen ba wataƙila ba wani ƙoƙari da zan iya yi lalla da al'amuran rayuwa ma sun kora da na koma zuwa gari ba ƙarshe kuma ina ƙara addu'a ga iyayenmu da suka tarbiyyantar da mu har muka samu wannan karatu da kuma malamanmu da suka koyar da mu musamman malamina da ya koya mana alkur'ani kanin malaman tsangaya malam maraya Allah ya kansa Allah ya gafarta masa ɗan boko haram sun kashe shi a harin masallacin juma'a na kano na shekarun baya Allah ya sa yana aljanna a wajensa na fara yin karatu na asali sannan da malam inuwa malam muhammadu inuwa wanda yana nan har yanzu a ɗorayi allah ubangiji ya ƙara bunƙasa rayuwarsa da malam mu'azu a gwammaja wanda a wajensa na fara satu da kuma alaramma malam ɗahir wanda shi ma ya riga mu gidan gaskiya allah ya gafarta masa sai uwa uba malamin da kusan haddata ta hafsu a wajensa nai shine malam karami da sheikh abubakar ibrahim abubakar ramadan shi ma allah ya karɓi rayuwarsa allah ya gafarta masa allah ya sa yana aljanna sai malamanmu na ilimi da suka koyar da mu akwai malam kanni da na yi masa addu'a wanda ya rasu wanda da yawa daga cikin karatu na lugha da fiqhu da usulul fiqh a wajen sa ne kama zuwa ga malamanmu na jami'a da ko malamanmu na gida na hadisi wanda kullum kwaikwayon su muke muna koyi da su su Sheikh Mala Abdul Wahab su Dr. Bashir Ali Umar da kuma babban malami na da bani da kamar sa ko ina a duniya da kama Muhammad na Umar Rijiyar Lemu wanda duk wani salo da suka yi muka ga cewa ya ƙayatar da mu kuma ta hanyar sa muka fahimci wani addini abu na addini muke kokarin sake ɗabbaƙawa ko muke samun nutsuwa da kwanciyar hankali ko da mun yi kuskure za su iya gyara mana to duka muna yi musu addu'ar Allah ya saka musu da alkhairi da ragowar abokananmu cikin masu da'awa wanda wasunsu mu ne muna sauraron karatunsu muna fa'idantuwa su mala abubakar muktar yola da sauran aminan su a sheik dr mansur isa yalwa su a dr ibrahim adam bisina su malam lawan abubakar wanda ya riga yana a nan su malam abdulmutsalif su sheik ishaq barista su malam khamis nasiri da sauran malaman dai da duka suna karfafa mu muna karfafa juna da wanda kuma suke taka rawa ta iyaye a kanmu irin su Profesa Mansur Sakkwato da sauran malaman da bamu lissafa su ba duka muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya musu sakayya da alkhairi a to zan dakata a nan ban sani ba ko a su jagororinmu suna da kalma ɗaya da za su yi watakila da za mu yi addu'a kuma mu rufe amma kafin na rufe na manta in yi godiya ga su mahalarta mun ba su evaluation form sun kuma cike mana wanda a iya wannan kaɗai ya sanya mana farin ciki da kuma gyararrakin da suka yi mana kusan sama da kaso 35 a hasashe sun ce mana mu gyara muna makara kuma gaskiya na yi matuƙar jin daɗi ƙwarai da gaske la'alla abun asali daga gare ni yake kuma sai zo ya haɗu da wasu asibab amma ina fatan zo Allah a yi min uzuri kuma a karɓi tubana da yaddar Allah in Allah ya ƙara gwada mana wata damar inda rai da lafiya za mu yi ƙoƙari mu gyara dama ɗan adam tara yake bai cika goma ba a ban sani ba akwai wata kalma da za a yi ko kuma in akwai wani sako na musamman vijana wanaweza matunda hivyo hivyo watu kuzungumzia Thank you. da shi malam da ya zo ya mana karatu kuma godiya ba za ta kare ba da 'yan kwamiti guda biyu kwamiti na farko kwamitin tafsiri na wannan masallaci wanda duk ayyukan nan da aka yi su suka yi jagoranci suka tattaro 'yan abubuwan da za mu iya badawa wanda suka fito daga hannayenku kuma eh, kun ji malam ya yi godiya bisa kan abubuwan da aka yi ba mu ba ne allah ne ya kaddari cewa hakan za a yi kuma ya tabbatar da muka yin haka eh, muna gode masa muna gode waɗannan 'yan kwamiti da abubuwan da suka yi eh, godiya ta ta gaba da ya executive ɗina na jama'ati zalatul bidawa ya kamata sunna na abuja wato laluran tawar biyu ne gani nan shugaban kwamitin masallaci gani kuma can shugaban kungiya a abuja kwamitinmu na executive da kuma waɗanda muka saka a gaba don su jagoranci abubuwan tafsirin abuja su ma muna musu godiya don abubuwan da suka yi kamar na kwamitin masallaci allah ne ya kaddara za a yi kuma aka yi da taimakonsu da taimakon allah muna ƙara godiya kuma muna fata allah zai sa a cikin mizanin ayyukansu na alhairi shi malam zuwansa farko kenan a yadda aka yi tsari muna fata malam zai dawo nan da 'yan waɗansu shekaru kuma muna fata abubuwan da aka samu na aka san abin da ya kamata a samu a wannan shekara allah zai taimake mu mu sami abin da ya fi wannan a sauran shekarun da malam zai zo mana kamar yadda malam ya ce ɗan adam duk ajizi ne babu yadda za a yi a ce an haɗa shi da hudda da jama'a ba a sami wani abubuwa wanda za a ce kash da malam bai yi haka ba don inda ba yi hakan ba to da malam bai zama ɗan adam ba da malam ya zama wani abu daban to don malam yana ɗan adam shi yasa muka sami waɗannan akasosin kuma muna fata Allah zai kankare mana shi kuma kar ya ganmu a bisa kansa ya ganmu a bisa kan alhairan da yake su ne tabbatattu a rayuwanmu Allah ya tabbatar da alhairi kusan dai maganganun kenan ban san ba ba ya wato masha Allah to Allah ya tabbatar da alhairi na san watakila malam gobe zai koma binni Ah, Allah ya tsare masa hanya ah, mala ya zo da iyalai muna fata ah, zaman da suka yi abuja kamar yadda mala ya ce sun ji daɗi duk da na ce masallacin area kanawa na neman su kwace to amma dai alheri ne eh, insha Allah eh, Allah ya tsara hanya Allah ya sa sauka lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa guda alhamdulillah ai Allah ya yi oh, godiya ya faɗa abubuwa ina dai kawai ɗan ƙara ɗan kaɗan a kai na hakika kwamitin da ya gudanar da tafiyar da karatun wanda kuma duk shekara shi yake yi karkashin shugabancin injiniya alhaji nasiru ɗan tata hakika abin ayaba yaba musu ne da gaske ɗaunar da aka sha duk ƙoƙarin da aka su ne suka yunkura suka taimaka aka samu aka cimma inda ake yanzu Allah cikin ikonsa da zan gaya muku 'yan mutanen da suke ɗan ba da gudunmawarsu ake wannan abubuwan ba su da yawa duk ba su ba ɗan yatsunan na girga su to su alhaji nasiru shi ne shugaban wannan gudanarwa to hakika sai kuma uh, tuntuni wannan ya riga ya yi Eh, ya riga ya yi maganar eh, kansa eh, alhaji sa'idu alhaji sa'idu mai suminti da shi da iyalansa da su wannan har abada ba za mu fasa musu godiya da addu'a ta alkhairi ba a wajen gudanar da irin wannan sha'ani na masallacin nan da kuma tafsiri musamman Allah ya saka wa kowa da alkhairi waɗanda suka taimaka ta bayan fage da abubuwa da shawarwari su da aljihun nasu da kuma jama'a suka ɗawainiyar eh, jure zuwa jin karatun su ma Allah ya samu amfanu mai amfani da abin da muka ji muka koya na addinin musulunci insha Allah sai a ƙarshe ko za mu nemi limamin zo ya rufe mana da ɗan ƙarin wadannan jawabi da kuma addu'a insha Allah malam abdullahi ahmad karshi in ƙasa ne masha eh, ah, assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi da alaramma ramma da shugabanni duwa da suka taimaka da masu zuwa sauraro Allah ya biya kowa da aljanna Allah ya tara ma dara salam baki da sallallahu alaihi karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa amta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamid Majid Allahumma la ati bil hasana illa anta wa la yafu sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah